وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين muka saukar musu da duwatsu daga sama kamar yadda ake saukar da ruwan sama wannan ruwan saman da aka saukar wa waɗannan da annabi luɗu ya kasance yana musu gargaɗi yana musu kashe da azabar Allah in suka zarce akan abin da suke a kai, na mummunan aiki ya yi muni